wa ba da ma bayyana ta'ala a hawala tabi'ina da shari'a bayan Allah ya bayyana halayen masu bi ga shari'a wa ahwal kafirin kuma ya bayyana halayen masu kafirci wato wanda sun kaki eh, abin masu kafirci game da shari'a sa'ala su'ala ta'ajjub ya yi tambaya tambaya irin ta mamaki an fahiman ya turuku awamirin lahi ga wautar wanda ke bin umarnin Allah ya bar shari'a wayar yarju lima tuhattihu lahu nafsu wato shi koma ga abin da ransa ke shirya masa min ahwa'in nasar zuciya fa qala yace afara aita to barin shari'ar Allah shine gayan wauta ga musulmi ah, kun gani kamar misalin mutum ya sawo mota fijo eh. ah, yana son ya gyara ta maimakon ya kai ma masu yin ta sai ya samu abin nan ya ce bari in tafi abin nan rigaci ku eh? masu gyaran kan hanya sai sun ce sun za su yi masa eh, eh, wanda yake bai san yadda an ka shirya ta ba kun gane to sai Allah ya ce afara Aita bai ta kaza ilahu shin kaga wanda ya rike son zuciya shi shi abin bauta washi kun ga bin shari'a shi bauta ne wanda ya rike son zuciya shi shine abin bauta washi ka ganshi ai taraka matabi akal huda ya bi bin shari'a ila mu'awa atil hawaye zuwa ga son zuciyar shi li'anna al-ibadata hiya ittiba'u awamirin ibada domin abin da ake ce ibada bin umarnin Allah wato wanda ake wanda ake bauta ma wai shi na bin wahi da nisanta abubuwan da ya hana fa ya abudu bi zalika hawahu saboda haka in mutun ya bar Allah ya komo yana bin son zuciyar shi wato abin nan kenan son zuciyar shi ya abin bautawa shi kenan shi ubangijinsa bi zalika huwa ko hajara ba ma hajara ba da hajarin ya rahu hasan wato shine ya keta ya abin na kenan wa bi zalika wa ya abudu bi zalika hawahu man hajara ba da ba da hajarin ya rahu hasan wato bayan abin nan bayan wani abin nan cewa wanda yake koko abin nan min hajarin ba da hajarin ya rahu asar ka bawa ka kenan yana bin duwa yana ya dauko wannan dutse shiga wani dutse ya fi kyawo shi dauko shi abin nan hmm. eh, shi eh, amfani da shi wa'adallahu Allahu ala ilmin Allah ya ɓadda shi kuma bisa ga ilmi min wato Allah ya san uh, abin nan da ya don haka ya ɓadda shi ay adallahu Allah ya ɓadda shi wa huwa alimun bil haqqi al hali ya san abin da gaskiya fa huwa mithlu qawlihi ta'ala fa makhtalafu illa min ba'd ma ja'ahumul ilmu su yahudawa da anka ce su bi shari'a kuma su bi annabi sallallahu alaihi wasallama in ya bayyana ba su saba ba sai bayan ilmi ya bayyana gare su haka nan musulmi waɗanda sun ka bar shari'a ba su bar shari'a nan ba sai bayan sun san shari'a nan ita gaskiya kun gane waka ta ma lasan ihi wa kalbi kuma kagashin wanda ya yi haka nan Allah ya ruhe jinsa wa kalbi ya ruhe zuciyar shi falam ya sama ilhuda saboda haka bai jin shirya walan ya aqil hukum ba shi ya gane shi da hankalinsa waja ala ala basiri gisha kuma Allah ya sanya wani ruhi akan ganinsa zulmatun duhu falam yabsir falam yasul huda bai ganin shirya wa wa yuqaddaru huna al maf'ul sani wato ana kaddara wato shin kaga wanda yake ya bar abin nan shari'a Allah ya komo yana bin son zuciyarsa da ka gan shi la ra'aita ko da ka abin nan la ra'aita ayata di da ka shin yana shiriwa ko ko bai shiriwa eh liyata ayata di shi zai shiriwa dan maqulu thani ayata man ta'ala ilahu hawahu adallahu Allahu ala ilmi wa hatama ala sami wa qalbi wa bashara wa wa hatama ala sami wa qalbi wa ja'ala ala basari gishawa kun gane ko ayata di zai shiriwu faman yahdihi min ba'dillah